overcrowdness da mutane shi ya sa ma muka yi sauri muka yi wannan doka na sabon doka na kaddamar shari'a nan domin a rage mutane a kanu a waiting trial don sun yi yawa in ka je prison zaka sa mutane suke jiran shari'a sun fi wanda aka daure wanda aka convict nasu kuma ba wani abu ba ka ji damuwan yana nan a kotu ma suna da nasu hannu a ciki sananin a joni ana ta dinga daga magana to shi yanzu ya sa muka sa muka yi wannan kamar yadda kiddiga ke nunawa a najeriya akwai masu zaman kaso har dubu hamsin da biyar a gidajen kurkukun kasar inda akalla mutum dubu goma sha shida kawai aka yanke hukunci sauran duk wasu na jiran shari'a ne wannan ne ma ya sa cibiyar adilako na wurin gidan gwamnan jihar adamawa justice binta murtala yako yunkurowa da zimmar tallafa masu karamin karfi da ke zaune a gidajen yari a harka da gidan yari da prison kenan muna taimaka musu muna musu training muna musu muna biya mu su tara akwai marasa karfi da ake daure ba hukuncin ko tara sai mu biya musu mu sallame su shi kuma gwamnatin baba sai ce in an salabi irin wayannan mutane a kai su su koyi sana'a mun fara abin da ya kai wajen shekara uku yanzu kuma ba wai lalle ta kamar sai ko muna da wani biki ba a wani lokaci da sallah da christmas da duk da yanda ta kama yanzu haka ma kungiyoyin addini nan sa kai ina fa ci gaba da kai ziyara gidajen yari don tallafawa Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izala a Najeriya yayin irin wannan ziyara ya ce dole ne a haɗa hannu da gwamnati mudin da ana son rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Ma jiran shari'a kawai yake yi amma ya yi sama da shekara goma yana zaman jiran shari'a a irin wannan gida na kaso kuma ba wani laifin kirki ya yi ba sannan ba a yanke mishi hukunci ba irin wannan idan ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ya isa an cuce ni Allah zai bi mishi kadi